Shi ne duk abin da kuke bukatar sani game da tsarin narkewa. Shin kun gane? A'a malam. Mene baka gane ba? Dukansu. Duka kamar yaya? Ta yaya za ka ce dukansu? Kana nufin tun farkon koyarwa na koko ina? Tun daga farkon malam. Ba idi e kana ji na? Duk lokacin da ka ji baka gane ba, don Allah faɗa min fahimtar da kai. ba zan iya koma baya ba saboda kai kaɗai. Duk inda baka gane ba, ka faɗa min baka gane ba kafin mu wuce gaba. Fatan ka gane? Eh malam. mu baki ɗaya. Karatunmu na yau a kan demokradiyya. Demokradiyya kawai ana fassara ta da tsarin mulkin gwamnati lokacin. Ni ban gane ba malam. Ba yi haka. Ni ban gane ba malam. Menene baka gane ba? Demokradiya. Na ga kansa nake jawabi. Ba damuwa malam, mu je gaba. Yawwa kamar yadda nake cewa an bayyana demokradiya da... Ni ban gane ba malam. shi shine... Ni ban gane ba. Demokradiya Ni ban gane. Demokradiya. Ni ban ga... Di Di hm. Di hm. Bai di me haka? Ni ban gane ba malam. Menene baka gane ba? Abin da kake cewa. To menene na ce? Na ce ban gane shi ba. To menene baka gane ba? Malam ni kai ne fa ka faɗa min. Jiya ka ce min dukan abin da ban gane ba, ka ce in faɗa maka kafin mu wuce gaba. Na gaban ma ce komai ba. Alam kana koyar da mu ƙarya ne wannan sabon shekaran da muka komo. Shin ba kai bane wanda kake magana yanzu? Ya isa, me na ce? To in na sani ai ba na tambaye ka ba. Shi yasa na ce ni ban gane ba. Maidi, fita min aji.